Masu saurare Abdulsalam Ibrahim Ahmed ne ke maku barka da warhaka a wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen tawa na jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata dai, mun ji irin ɗimbin fa'idojin da ke tattare da tafiya cirani ko diga da mutanen jihar Tawa kan yi. To sai dai kamar yadda akan ce, hankaka ko da an ga ka a ga bakinka ita ma tafiya ce ranin ba ta rasa irin matsalolin da ke tattare da ita ko takan haifar nan ma idris adamu daraktan gidan rediyon sarauniya mai zaman kansa a birnin tawa ya zayyana muhimmai daga cikin matsalolin to yana haifarwa sosai saboda na farko matasa ba su tsaya suka gina kasar tasu ba sannan har yau har gobe idan muka diba kasar tamu akwai wurare na noma akwai wurare na sana'o'i daban-daban akwai wurare waɗanda ya zan hakikance idan aka tsaya an kaɗan tallafa matasan nan suka iya tsaya su ci gashin kansu to sai zan kashe irin wa'annan abubuwa ba sawai ake samun su ba ƙungiyoyi ma masu zaman kansu waɗanda ke zakwa su su tallafa game da haka nan sai ka ga kamar ba su ɗauka adadi mai yawan gaske saboda tabarkala matasan su yi yawa to matashi yau shi da ake nan ga dibi shine zagi na ƙasa bai tsaya a cikin ƙasar shi ba yayi ayyukan da suka dace to a yaushe shi ne ƙasa shirin ci gaba game da haka nan to sha'anin karatu kuma har yanzu shine ma babban cikas saboda duk matashin da ya taso ya ga abokin nasa ko dan uwan nasa yana can wurin diga na aikowa wa'ansu 'yan abubuwa zuwa ga iyali ne sai ka ga wannan abin ya mamaye mishi zuciya zan can karatu ma bai taso gari shi ba a can da idan muka waiwai na gaba gari mu kamar ga zantuttukan da suke gai za ka gani iyaye su ma kansu ba su mai da su ba ga sa 'ya'yansu karatu da guri shine wannan diyan su kai balaga a tura su to kaga kenan don dole ne bangaren sha'anin karatun boko shi ja da baya game da irin na tafi-tafi. duk wanda ya gamati dole ilaci da shi ta wurin da shi ka ganin ga alama yalla zai dan samu abubuwa wanda za su shirin kama mai rayuwa ta yi nan gaba. amma fa'ida ta shi a ce kalilanci kana kasa wani ba cikin kasar ka ba kaga kenan ko wani lokaci hankali na kashe na cikin ƙasar tantaka musamman kana da iyali ka bar iyali musamman kana da mata ka to ka baro su shi ke sa mata bayan Allah ga sunan matasa sukan tafiya su yi shekara da shekaru mata suna zama jiran nasu me zai hana a samu rabuwar aure lokaci zuwa lokaci a gaida daraktor Idrisa Adamu ko shakka babu irin wannan tafiya ta cira ne, kan sa matan aure da dama su kwashe shekara da shekaru suna zaune a gida suna dakon dawowar mazajensu da suka tafi ƙasashen waje biɗa. Hello, assalamu alaikum. Ina gajiya. Ya ayyuka? Alhamdulillah. Mun leƙa garin Kwallema babba mai nisan kimanin kilomita goma daga ɓaryar gabashin birnin Tawa. Inda muka samu jin ta bakin wasu mata da mazajen nasu suka tafi cirani ko diga. Ga kuma abin da mace ta farko ta shaida mana game da tafiyar mai gidan nata da kuma halin da take ciki. Masu gidajen mu dole nasu su ta yi su ta su buɗo mana abin da za su ba mu ci saboda zama gida bai yi in babu abin da an ka kama babu kaga sana'a babu komi ga hannunka amma dole sai ka ta ka buɗe cikin gida a ci mai gidan ke shekara shi nawa da tafiya lalle bai shekara ba bai wuce wata uku ba ya ta yi lubi a yanzu kam zuwa ne lubi lahiya launa alhamdulillah ba mu da matsalar komi shayo alkai babu laihi wallahi alhamdulillah to yanzu wannan tafiya ita ce ta farko da yayi ko kuwa dama ya saba yin tafiye tafiye irin wannan a'a ya saba ta ya lubi na da shi ka zuwa kawai mazamna zuwa wurin zuwan shi in ya tafi yakan kai kaman watanni nawa lalle wacce ta yare ya ta farko ya yi wata goma sha hudu ya saka yanzu ga wata goma sha takwas ya saka tannan yanzu na sai ya wagga waggari ba san ko nawa za shi ba to kuma ya hakuri kasancewar baya nan a'a dole da zama hankuri lahiya lau muke nan gaba mu tunanin komai ba mu da matsalar to ya batun kadai ce in mai gida baya nan mutum kadai ce alhamdulillah ko muna na ma same ka ba dole zaka hankuli dole zaka yi hankuli sai dai yayin da waccan mata ta farko ke cewa babu wata matsala game da tafiyar mijin nata cirani ita kuwa mace ta biyu mai shekara goma sha biyar da yin aure wadda a lokacin mijinta bai dade da tafiya cirani ba cewa ta yi dadewar da mazajen nasu kan yi basu dawo gida ba wata babbar matsala ce har abin yakan kai ga jingine ko ma mutuwar auren raki. Ta ya da wajen ma huta hudu da. To kuma in ya tafi yakan ɗau tsawon wani lokaci? Sha yawan shekara biyu ko uku. To a irin wannan shekaru ya kike yi wajen tafiyar da rayuwar yau da kullum bayana? Abinci kan alhamdulillah kam sha mana abinci. Sha aikowa wata biyu, Ya an ka samu sai a turo masai. in kuma ya kare kuma gandun shi kare ya sanna ya samo kenan sai shi turo ko to kuma sakon kuɗin yana isowa a kan kari baya makalewa awo an ka turo sa zakwa kam <laughs> sa zakwa kuɗi inda an ka turo su wallahi abinda dai muka so mazan mu a sama musu wani abu wanda za su ci su zaka su zamana nan ga Nijar su yi aikinsu mm. saboda mu akwai matsala gare mu don su sun ka tahi shekara biyu shekara uku kenan kan da a mun matsu to akan samu gajen hakuri a wannan jira mace ta ji ba za ta iya ci gaba da jiran mijinta ya tafi cirani ba haka nan na kam mata da wa kam sayan haka nan sun gaji da zama so yi neman alabu da su kenan su ta su biɗi wani su yi wani arme kenan dalilin mi kenan wancan bai zaka ba kenan kai ka sa aihuwa ko kuwa ta bukata dai namiji shace wurin buɗa kenan baka samu komai ba kenan dole na kenan sai wannan aka shi ka zakwa sai a rabu sai ka kai ka biɗi mijin aure ka samu ƙaruwa. Batun irin wannan matsala ta daɗewar miji bai dawo daga cirani ba, takan dangana ga fadar hakimi don a sannayi. Dangane da haka kuma, mun ziyarci fadar hakimin garin na kwallema babba ta ɗaya. Salamun alaikum, ran hakimi ana layya layya da wasu layya da wasu ya ɗawai ne a shekara ya talakan gari aka jada jama'a kuma oh, ya jama'a ya sannu fa alasan hamza wakilin hakimin na kwallema babba ta ɗaya ya yi mana bayani kan yadda suke fuskantar matsalar to lalle akan samu mata wanda mazajen suke taya wurin neman kuɗi kamar libya da sauransu su ɗauki lokaci shekara biyu uku zuwa hudu ma har biyar ana samu sai su zo su kawo ƙara wajenmu idan suka kawo ƙara wajenmu to muka ɗaukan matakai ana bin ta hanyar da za a tuntuɓi namiji ga matakai ta kawo ƙarar cewa tana son ka dawo gida saboda ta gaji da zama irin wannan duk wannan matakai da muka ɗauka muna ɗauka suna tare da shugabannin addini musulunci eh, suke shata muna hanyar da ya kamata a biyu tare da su dangin shi da dangin matarta da limami na gari sai a diba a gani a sanar da shi da har da zaɓi sai an sanar da shi cewa an sa wa'adi na wata guda ko wata biyu dangance dai da wa'adin da an kasa ana sanar da shi cewa an sa wa'adi in bai zo ba to wannan sai a koma kuma a ɗauki matakin a bata idda yanzu cikin wannan lokaci na idda in allah ya sa ya zo shi mijin to in tana bukata shi kenan sai su koma zaman su Eh, in kuma ba ta bukata shi ke na warwar ramin yaran Matsalar dai ba a nan kaɗai ta tsaya ba, sai a biyo mu cikin shiri na gaba don jin ƙarin bayani tare da ni Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Ina ‘yan maza